Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita ɗari ɗaya 102.5 kana a zangon FM da rediyo amfani da kada sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are assalamu alaikum yanzu ɗin ma ladan Ibrahim yau ne tare da sabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hansu. Ba labaran duniya za ku ji hirar da Mahmud Ibrahim Kwari da tsohon gwamnan jihar Jigawa suka tattauna a kan rikicin shugabanci a jam'iyyar PDP. Sai kuma ambaliyan ruwa da aka samu a ƙasar Ghana. Kana muna ɗauke da shirin kallabi na Maryam Dauda da nasiha daga Kur'ani mai girma har akwai wato saƙon da ku masu sauraro kuka aiko mana. amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya fito ya bayyana goyon bayansa ga mutum yadda jam'iyyar Democrat za ta tsayar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton bayan da ya gana da abokin takararta Sanata bani Sanders jiya Alhamis da zammar haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar saboda su kada ɗan takarar jam'iyyar republican wadda yake janyo rigingimu wato donald trump a jawabin da ya ta bidiyo da kwamitin yakin neman zaben mrs clinton ya bayyana obama ya ce ya san irin wahalar da ke tattare da shugabanci domin haka ne ya san cewa tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka da ta yi aiki tare da shi wacce tsohuwar uwar gidan shugaban amurka ce za ta iya tafiyar da wannan aiki ya ci gaba da cewa hakika ma ba na jin akwai mutum yadda ta cancanci rike wannan mukami kamar ta inji obama jaruma ce tana da tausayi da karfin halin ganin an tafiyar da aiki yadda ya kamata fadar white house ta ce mr obama zai yakin neman zaɓe a karon farko tare da madam clinton ranar laraba mai zuwa a jihar wisconsin jihar da obama ya lashe har sau biyu lokacin da ya takar shugabancin ƙasar nan wani ba amurki wanda ya gudu daga kasar ya je shiga ƙungiyar isis kamin daga bisani ya yi kirarin ya sauya tunani yanzu ya dawo gida inda zai fuskanci shari'a a kan zargin ta'addanci ji alhamis ne aka gurfanar da muhammad jamal kawais a gaban wata babban kotun amurka da ke alexandria virginia ga shi a yamutse saya da wata bakar singleti mahaifinsa da mahaifiyarsa da dan uwansa suna daga masa hannu kamar yadda lauyansa ya ce wannan shine karon farko da iyayensa so shi tun bayan da ya shiga kungiyar ta isis ɗan shekaru 26 da haifuwa jamal kawais ya shiga labarai ne lokacin da mayakan kurdawa da ake kira pengmash suka kama shi arewacin iraki cikin watan maris inda ya shiga sahun kaɗan daga cikin mayakan ƙungiyar isis da aka kama a fagen yaƙi ana tumar muhammad jamal da laifin taimakawa ƙungiyar isis idan aka same shi da laifi za a yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari da tare dala dubu mai tan da hamsin kuma har ƙarshen rayuwarsa hukuma za ta ci gaba da kiwonsa. an yi girgizar ƙasa mai ƙarfin awo shida da wato awo maki shida da ɗigo ɗaya a yammacin ƙasar nicaragua babu rahotanni da aka samu nan da nan kan irin ɓannar da bala'in ya janyo wadda ya auku cikin daren jiya alhamis hukumomin ƙasar suka ce wani coci kusa da inda girgizar ta auku ya lalace girgizar in ji masana ta auku ne kilomita goma sha bakwai daga gabashin birnin porto Morazan. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jiya alhamis jami'an tsaro a isra'ila suka kama mutum na uku da ake zargi yana da hannu dangane da harin ta'addancin da aka ranar laraba a birnin tel aviv har mutane hudu suka mutu biyar kuma suka jikkata an kama mutumin ne a garin da ake kira yatta da ke yammacin kogin jordan prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya kira wanda aka kama cewa an haɗa baki da shi aka kai harin da 'yan uwansa su biyu lokacin da suka buɗe wuta akan mutanen da suke cin abinci da ma sayayya dukkan su biyu suna hannun 'yan sanda yanzu haka kamar yadda ta yi alkawari isra'ila ta mai da martani kan wannan hari ta dakatar da izinin da ta baiwa falasɗinawa su dubu tamanin da uku na shiga isra'ila a wannan watan azumi mr netanyahu ya ce 'yan sanda sun killace ta kuma sun soke izinin da aka baiwa ɗaruruwan mutane daga ziyarar waɗannan mutane biyun da su kai wannan harin prime minister ya ce kasar tana shirin ɗaukar ƙarin wasu matakan tsaro amma ya ke ba da ƙarin bayani a kai jiya alhamis kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka mark tona ya ce isra'ila ta guji ladabtar da mutanen da ba su da hannu a cikin wannan aikin ta'addanci dubban mutane ne bakar fata da farare musulmi ma da yahudawa matasa da tsoffi suka cika makila babban zauren taro a birnin louisville a jihar kentucky jiya alhamis a nan amurka domin jana'izar ɗan damben nan muhammad ali zakarar damben wadda dubban miliyoyin jama'a suka sani a faɗin duniya ya rasu ne makon jiya da yana da shekaru 74 da haihuwa bayan shekaru yana fama da cutar makerketa ko kuma parkinson disease da turanci an yi addu'o'i na musamman a wurin da muhammad ali ya dambensa na farko a garin da aka haife shi a 1960 jim kaɗan bayan da ya samu lambar zinare a gasar olympic da aka yi a birnin roma musulmai da masu karrama shi duk suka ce muhammad shine alamar musulunci mutumin da yake yaƙi wajen ƙarfafa zaman lafiya da mutunta mabiya wasu addinai yau juma'a za a yi wato za a masa wasu addu'o'i na musamman a zaman haɗin gwiwa na mabiya addinai daban-daban a birnin na louisville da ke jihar kentucky labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To madalla bari mu yaya shirin kallabin da batun rikicin jam'iyyar PDP wanda wakilin sashen Hausa Mamudu Ibrahim Kwari ya tattauna da tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji da kan wannan batu. Kuma Mahmudin ya fara tambayansa ne ina mafita game da rikicin wannan shugabanci da ya kunno kai. shi ne mu a ganin mu da muka zo zama kashi ne a gaciya duk abin za a yi cewa shi majo shirin ba a kunya tashi ba. a matsayin cin mutunci ko laƙanci an kawo shi a ce an kore shi ba sai za a cewa a same shi a tattauna da shi sannan da girman jam'iyya da kuma ya da gudunmawa da ya kamata abin nan kansa kai haɗu to mun cewa za mu je eh, da ni din har da Dixon da da ni da Dixon da Tony Anene da shi Kwari Madu da Dimeji tun da ya je wajen makarfin ya je wajen wajen kansa shi Sharif to ki za mu je mu same dukkanin su a zauna a ga dauki matakai to a lokacin nan na tafi lagos a kone aminu na aboki na bayan lafiya tafi lagos daga can na dawo nan kano to amma ba tare da aka yi an ji za a taro ba samu da zuwa ba ma'ana shi ne duk abin za a samu zaman lafiya a jibin na goyon bansa kuma na imani da shi mara sharif da shi bakarfin kowanne su yana da kiyin jam'iyyar nan kuma na tada shi mai sharaɗin ba abin ba zai ba a matsayin ganin cewa ya sadaukarwa a ga kuma ya gyaru kuma na tabbata abin zai gyaru to da an ce an je yi taro a Lagos na a nan gidan shi gwamnan Ondo to ban laban taron don lokacin na nan ban san yadda amma dai bugan shi ne na so bayani hukun da aka ɗauka sannan an kai shi sabon chairman a matsayin over ko kuma shugaban kwamitin riko abin shi ne zai za mu samu shi sharɗin muka cewa za a samu cewa shi kuma an ba a wulakanta shi a matsayin cin mutunci ba a ga allah lashe shi a ga cewa an ba shi wani abin da zai zama shi ma akalla ya ga sanyi yana dan jam'iyyar pdp ko ba da shi ba wani shi ciki a yanzu to eh, yanzu kenan jam'iyya tana hannun makarfi wani kwatin da an kai ofis an bashi an yi shiga kwatina tana hannunsa to amma sanarwar da su su sharif suka bayar a jiya eh, ta nuna cewa sun yi watsi da wani abun kuma suna ganin cewa ma kamar abu ne wanda idan abu ya zo ana magana wato matsayin mutuncin mutum da kuma ainihin sunansa to babu laifi ɗauki matakin da zai da sunansa a wajen magana shine jam'iyyar pdp ta bi karfin dukkan mutum ɗaya najeriya in ka duba tarihin baya manya sun bata da yawan gaske amma ta rayu jam'iyya ce mallakar 'yan najeriya a kowane ƙauye a kowace ƙarfa koma a kowace jiha saboda haka idan mari sharif ya je kotu babu shakka yana da yanci je domin ganin yana ganin kan cewa masa mutunci to amma shi shine ma da hakkin ga cewa shi kuma an nuna cewa da shi da makarfin dukkanin su ba wanda yake za ce jam'iyyar pdp ta ce saboda su ta kasa miƙewa to amma yanzu ina zancen waɗancan zantattuka na kotu waɗanda tun farko dama shi mari sharif su ya saka a matsayin uzuri na dakatar da babban taron fatakwal comfort shi ne ke cewa to duk abin da ke a duniya ai da mutum ake yin sa ita kanta sharar da kai ta dama kai ta ba da mutum ba don kai ko saboda kai ba zai kai abin da yake dan mutum akai sannan kamar zai shi zai mallaki mutum so na imani a matsayin dattawa a matsayin masu kishin najeriya a matsayin shugabanni da shi bin shari'a zamu je sami shi zamu sami shi shi mun shari'a a ce cewa a ba shi hakkinsa a ba shi girmansa na tabbata idan ba shi labun na tabbata mutum ne mai sauƙin kai a wani magana shi ne ba ma so abin da ke zai kawo cin mutunci da wulakanci domin jami'an nan kwashi da kansa ba wani yaran wani kuma idan ana magana gyara to shine sai a kai zuciya ne sai a yi hakuri to yanzu ta tabbata cewa jami'a kamar yadda ka faɗa tana hannun makarfi zuwa yaushe kenan zai ci gaba da shugabancinta. to ai dama nake amanin eh, lokacin aka yi commission an ba da wata uku su yi shirye-shiryen ainihin fadda tsari za a zo a yi sabon convention aka yi sabon convention sannan fadda shugaban jam'iyyar da ya kamata na ƙasa gaba ke da. to Allah ya kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan. To da Allah ya ji kamar ga ɗan ƙwaro. A can ƙasar Ghana kuma ambaliya ne aka yi wanda ya dalilin salwantar dukiya. Ga rahoton da Baba Yakubu Makere ya haɗa mana. mazauna birnin Accra sun fada cikin wani yanayi na tashin hankali a yau biyo bayan wani ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya wanda ya sanadiyar ambaliya da ta mamaye unguwanni a cikin birnin tun da sanyin safiya ne aka fara wannan ruwa wanda ya dauki lokaci mai tsawo yana zuba kamar da bakin kwaryar unguwanni da ambaliyan ta fi barna su ne kwame nkrumah circle john malam janshi kaneshi inda motoci da mutane suka gaza kai komo ma'aikatan soji sun yi amfani da kwale-kwale wurin tsamin mutane da ambaliyar ta mamaye su ma'aikatar hukumar kai agaji ta nadimo sun yi iya bakin kokarin su don ceto wata yarinya yar shekaru biyu da rabi wance ruwa ya janye ta hukumar nadimo ta bayyana fargabanta akan koyon lahaza a tsamu wannan yariyar da ranta ambaliyar ta yau ta kawo fargaba ganin cewa mako ɗaya kacal kenan da ƙasar ta tuna zagayowar ranar wata ambaliya da aka yi a bara wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla hamsin a nan unguwar kwame kuma sakar da kewaye sakamakon wata gobara da ambaliyar ruwan sama ta haifar Salihu Shaibu mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum kuma ya zaga a birnin Accra ya ga irin barna da ambaliyar ta yi. Al'umman da ke wasu harkokin saye da sayarwarsu a wannan eh, yanki na SEC wato gaba daya kowanne za gani yana cikin wani hali ne abu sannan akwai unguwan da ake cewa um, shi da kan odona na wajajen sahara to nan abin ya kara wato amari akwai wata makarantar uh, yara da nursery da ke nan unguwar gaba ɗaya sai da aka samu wato jami'ai wa nadmo suka kawo wato tallafi sannan aka zo aka rika samo yaran da suke cikin makaranta a wannan lokaci aka rika cire su amma labari ne ɗaya da muka samu muka tabbatar da shi shine wato na wani jariri dan shekara ce biyu da rabi ne da aka ce ko uwansa ta yi sakaci ne ta bai shi a ɗaki ta yi tana wasu aikace-aikace a ta ma site one shi ne kawai a yanzu muke da labarin cewa ya rasa ransa. A matsayinka na mai sharhi akan harkokin yau da kullum, menene kake ganin yake haifar da wannan abin? wai za a duba laifin barawo sai a duba namiji sawu bera da sata daddawa da waye daga bangaren da nake zuwa na duba a hukumance ba yi kokari ba ta wajen aiwatar da dokoki domin gine-ginen da ake yi a kan magudanan ruwa yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo mana wannan matsala sannan na biyu ɗaya ɓangaren mutane shi ne na zuba shara wannan abin an yi jan kunni a kai an tsawata to amma abin shuru kake ji wato kamar da ya shuka dusa har yanzu kamar to Allah ya kare har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc muna agogo ya ce karhe uku ne na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau bakuwar tamu ita ce Hajiya Fatima Balla Abubakar wata 'yar siyasa daga jihar Adamawa. Da farko dai ta fara da bamu dan takaitaccen tarihin rayuwarta. Ni 'yar jihar Adamawa ne. Na fara bayan na gama university na fara rayuwata as a civil servant. Na aiki a gwamnatin Gongola State a wancan lokacin. So na fara a ministry of information na rise to chief information officer daga nan kuma na shiga main administration na permanent secretary hmm. a gefen harkan security da aikin cikin ƙasa to daga nan sai na yi ritaya to da na yi ritaya sai na zo na shiga harkan business kaɗan sai kuma na shiga harkan siyasa Eh, a harkar siyasan nan na yi contesting for senate har su uku amma mm. ban samu nasara ba amma a wannan zaɓe da ya wuce na 2015 ban tsaya zaɓe ba amma ina cikin ƙungiyar apc ina ma board of trustee member ni ne na yi secretary na presidential screening committee lokacin da aka yi screening yan takara da za su tsaya president a ƙasa kuma ina cikin wanda suke ba wa shugaban apc shawara wato national chairman na apc hmm. to a haka dai a yanzu ina cikin wannan jam'iyya kuma abin da kika sani ne jam'iyyar ne take da gwamnati a najeriya a yanzu so ina siyasa a gefe ina kuma business a gefe kaɗan kaɗan ba da yawa ba. Mm. Kamar wani irin mm. kasuwanci kenan kike yi? Kasuwanci da nake yi a wato muna yi ne tare da ɗana. Muna irin mu gina gidaje sai mu sayar. Bari mu koma ta mm. fannin siyasa na jikin cikin fito takara kamar haso uku amma baki samu nasara ba. Za ki ƙara eh, tsayawa takara nan gaba? To abun da ban sani ba tukuna. A yanzu dai haka ban san ko zan sake tsayawa ko ba zan sake tsayawa ba sai dai eh, zan duba in ga yadda abin zai yi a lokacin da za a sake tsayawa zaɓe. To kamar mm. wancan karan da kika tsaya takara kina neman sanata. Nan gaba kuma in har za ki tsaya takara a matsayin me mm. kike so ki fito. Nan gaba ma in zan tsaya sai na zan nema. Ba abun da nake sha'awan da in zama senator. Me ya sanya miki wannan sha'awar zama sanata ɗin ke wakilci jama'a ki. Eh to, in kana senate ɗin kaga kaman majalisar dattabai ne, kuma a wajen ne ake shawarwari da ake yi wa ƙasa don a gyara ƙasa. To, ni kuma ina ganin a bayan ayyukan da na yi a gwamnati, har na yi permanent secretary na zo na shiga siyasa na yi menene menene. ina gani zan iya ba da shawara mai kyau to shi yasa nake da sha'awan in je in yi wannan aikin don in ba da na gudumawa To, mm. ko kin gamsu da yadda mata suke shiga harkokin siyasa a Najeriya musamman ma dai a arewacin Najeriya? Eh to, mata suna gwargudun ƙoƙari na shiga harkar siyasa. Amma har a yanzu mata ba su da yawa a kan harkan a tsaya zaɓe. Mm. Wasu dai suna yi suna shiga a taimaka watakila in an samu nasara a ko su samu wani aiki ko wani abu hakan nan. Mm. Amma mata ba mata da yawa da suke fita su nemi zaɓe. Abin da ya sa kuma neman zaɓe a ƙasar nan yana da wahala ƙwarai da gaske. In ba mm. kana da kuɗi baiwa a hannunka ba don sha'anin siyasa din ya lalace duk wanda ya fita yana neman zaɓe ba abin da ake nema a hannun sai kuɗi to kin ga kuma matanmu musamman ma matanmu na arewa ba mu da kuɗi kamar dai sauran mutane ko kuma kamar maza yan uwanmu kuma in kana mace ba wanda zai taimaka maka in ba dai ko mai gidanka ko kuma ubanka ko hmm. kuma ɗanka ko kuma wanka sai dai dangi su ne za su iya taimaka maka wannan ma in sun yarda sun baka izini kai siyasan kenan mm. don kin san har yanzu akwai a wasu wajaje wanda mutanenmu suna gani bai cancanta ya mace tafi ta yi siyasa ba ma to kin ga in kuma suna da wannan ra'ayi taimakawa ma ko suna da yanda za su taimaka maka ba za su taimaka maka ba Jama'a masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Fatima Balla Abubakar da Miss Julie Gresham da ta na haɗa wannan shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. To a gaida malama Maryam da bakonta ga yanzu kuma ga nasiha daga Kur'ani mai tsarki. Suna sunana rabi'atu abdullahi muhammad ni ce amira ta da'awa jama'atu nasirar islam just not kuma shugaban matan irshad hmm. ina muhimmancin ramadan ramadan yana da muhimmanci mai yawa a cikin rayuwar musulmi saboda cewa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi a cikin Alƙur'ani mai girma cewa shaharu ramadani lazi unzila fihi ko hudan linnasi wa bayyana min alhuda wal furqan wato falalar watan ramadan wato ana yin azumin watan ramadan don domin ya zama na mutane cewa tsoron allah don idan aka ɗau ayar zuwa karshe allah maɗaukakin sarki zai ce la'allakum tattaqun to in an ce la'allakum tattaqun yin azumin in ka yi shi yadda allah ya faɗa to za ka samu tsoronsa a cikin zuciyarka saboda haka ramadan yin azumin watan ramadan yana da falala mai tarin yawa ga kowane musulmi Me kike ganin kamar su mata za su canja rayuwarsu musamman a darussan da za su koya a wannan wata na Ramadan? Haka ne, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa na farko dai darasi mai girman gaske shine dai tsoron Allah. Duk wanda yake rayuwa a cikin rayuwarsa bai kamata ya rayuwa kamar ta dabbobi ba ya kamata rayuwarsa ta zama da cewa ya san akwai wanda ya halice shi kuma akwai yanda zai kasance tare da wannan mahalicci na san yi haka ya ji tsoron Allah Allah zai taimake shi mata kuma akwai darussa da yawa da za su koya shi Ramadan karan kansa yana koyar da haƙuri yana koyar da hakuri to ba wai kawai ka yi azumin ka ce ka yi haƙuri da yunwa ba wajibi mata su yi haƙuri da wasu abubuwa na buƙatu waɗanda cewa daga ramadan za a koye su har zuwa bayan ramadan wanda ya zama na cewa mata su suna ɗauke da lalurai da yawa na mazajensu da na 'ya'yayensu idan ya zama na cewa mata kawai za ta haƙuri ta riƙe yunwa amma ko ba za ta iya haƙuri da wasu abubuwa ba kin ga haƙurin bai cika ba saboda haka nake kira ga ga dukkan mata su kasance masu haƙuri da irin halin da ake ciki yau da kuma gobe. To madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. suna na sahabi mai cajin waya jajir ga karamar hukumar kurfa a jihar katsina so muryar amerika daraja wannan watan azumi na ramadan ku ba ni dama in yi addu'a ga shugaban ƙasarmu na najeriya ubangijinmu allahu ya dawo da shi lafiya allah ya ƙara masa lafiya yan najeriya ya kamata mu taya shi da addu'a saboda allah ya ba mu gwarzon shugaba mai son zaman lafiya mai kwato haƙƙin talaka to dan Allah dan annabin mai yana buƙatar addu'a Allah ya ba shi lafiya kuma Allah ya ƙara shige masa gaba akan wannan mulki na adalci da yake Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Muktar Hassan da jami'ar jihar Adamawa da ke Mubi na kira ku ne domin ina son don Allah filin ku na ciki da gaskiya ya bincika mini kuma ya kira mu mu ɗalibai daga jami'ar jihar Adamawa da ke Mubi domin mun biya kuɗi da hukumar jami'ar din dubu sittin da biyar tun kafin boko haram su cika gari mubi misali yanzu shekara biyu kenan amma hukumar jami'ar sun ki ba mu laptop namu mun yi mitin da shugabannin ɗalibai da shugabannin makarantar sun ce a yanzu dala ya hau ba za su iya su saya yanzu ba domin lokacin da muka biya kuɗin mu ɗari da arba'in ne to amma har yanzu sun ba mu da waɗansu maganganu da yawa. Assalamu alaikum sashen Hausa na biyo Hausa. mai magana malam adam usman tsauri mai tsare yi hukumar kurfi cikin jihar kaduna ina so a gaya wa gwamnatin najeriya cewa lokaci ya yi da za a wayoyi talaka wanda musamman al'ummar musulmi da muke cikin wannan wata mai alfarma ake so yana kira a kan wannan gwamnati sai ta biya mu haƙoƙin da duk ma'aikata da sauran mutane wanda ake bibiya fatan za a duba wannan koce a alhamdulillah na gode assalamu alaikum muryar amurka mai magana hamidu kadan labuwa daga nan kadan labuwa komin guduma riyar zan biba jamhuriyar niger yau ina ma murna dukkan musulmin duniya gaba daya don saboda shukowa wannan wata wata mai albarka wata mai hurma Allah ya ba mu lafiya cikin shi kuma Allah ya ba mu ladan amin kuma amin na gode. To ma da lamu ma mun gode mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban Amurka Barack Obama ya fito ya bayyana goyon bayansa ga mutum yadda jam'iyyar Democrat ta tsayar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton bayan da ya gana da abokin takarar ta sanata bani sanders jiya alhamis da zimmar haɗa kan 'yan jam'iyyar saboda a kada ta ɗan takarar jam'iyyar republican mai ta da rigingimu ko mai janyo rigingimu wato donald trump a jawabin da ya ta bidiyo da kwamitin yakin neman zaɓen mrs clinton ya bayyana obama ya ce ya san shugabanci abu ne mai wahala amma bai taɓa fuskantar mutum da ya cancanci ko ta cancanci shi wannan mukami ba kamar hillary clinton Wani ba Amurke wadda ya gudu daga ƙasar nan ya je ya shiga ƙungiyar ISIS kamin daga bisani ya yi ƙirarin ya sauya tunani yanzu ya dawo gida inda zai fuskanci shari'a kan zargin ta'addanci. Jiya lamis ya gurfanar da Muhammad Jamal Kawis a gaban wata babbar kotun Amurka da ke birnin Alexandria a jihar Virginia. gashi ya mutsaye saye da wata bakar singileti mahaifinsa da mahaifiyarsa da uwansa suna daga masa hannu kamar yadda lauyansa ya ce wannan shine karon farko da iyayensa za su gan shi tun bayan da ya bar ƙasar nan ya shiga isis Hakanan kuma mun kawo muku labarin cewa an yi girgizar ƙasa mai ƙarfin awo shida da ɗigo ɗaya a yammacin ƙasar Nicaragua. Babu rahotanni da aka samu nan da nan kan irin ɓannar da bala'in ya janyo wadda ya auku cikin daren jiya Alhamis. Hukumomin ƙasar suka ce wani coci kusa da inda girgizar ta auku ya lalace. Girgizar inji masana ta auku ne kilomita goma sha dakwai daga gabashin birnin Porta Morazan. da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da cubahiro jodo ne da ya bada umarni sai injiniyan mu john ni ladan ibrahim ke cewa sai an ji ku.